barka dai barka ka dai ya kasuwan alhamdulillah ana ta gyare gyare wallahi kuwa kai ai yau na yi latti wallahi <laughs> na ji ka shiru ma na dauka ba za ka zo ba wallahi tun takwas na safe na so in zo Allah me iko Allah sarki <laughs> ban samu na zo ba ya kasuwan kasuwa alhamdulillah an ta taba dai wallahi kuwa komai lafiya lafiya madalla abu na taba habaka wallahi eh, kuwa eh, abu na ta habaka Za a sani? Ai ina ga ba ma abin da zan siya siya yau. Okay eh, yau. <laughs> Kawai dai wannan eh, ki rike sai ki ki siyo na abu da shi. Okay na. Eh ki rike sai ki siyo na abu da shi. To Allah ya saka da alheri. Ya kowa da kowa. Wallahi kowa na nan lafiya kalau. Kai. Mun ga ya <laughs> miki. Na ga wani abu dai ba na mamaki. a gidan TV. Kai dan Allah. Na rantse da Allah. Wai haka dama idan ba auren soyayya akai ba, ai ta fama wahala tsakanin mata da miji. Wallahi haka abin yake faruwa. Ta Rayuwa kenan. Kin hmm. Shi sa nake son aure masoyiya mai kyau, fara kyakkyawa mai hanci. In cika buri na kawai huta. To Allah ubangiji ya baka. Eh? Uh da kanmu ma har da mu za a zo shan biki a daura tukunya. Hmm. Allah ya riga ya bani saboda buri na ya cika. To Allah ubangiji. Kusan kullum fa ina gurin ta. Kai dan Allah. Na rantse da Allah. Kai na. Kusan kullum ina gurin ta. Masha Allah. Ba ku da bambanci zubi ɗaya komai sana'a ɗaya. Ah, Allah. Masha Allah. Kai zan so in ganta kuwa. Eh kina ganin kullum. Kai da Allah. Lalabi. To ko dai makociya ta ce. Baki dai gane ta bane amma <laughs> a ranki kin santa a zuciyarki kin santa. Wa alaikum salam. na ce baby na kike? Ya garin? Ya ya kasuwa ana dan taba cinikin ko? Wallahi baby ana a tabawa. Duk fafutuka nake in samu jali wallahi ba na son kina wannan sana'a so nake ki samu shago ki dinga zama. Can ke yara kanana kice baby. <laughs> Wannan ai baby na ne. Magana su ne. Kwastoman ki ne wannan? so mai Allah sarki sannu malam barka dai sannu malam ya gajiya lafiya madalla muna ina istighfari okay to shine wanda nake sa ran zan aura insha Allah wallahi kuwa ina taware ko kar tawarore me hmm. koma ya fito fili ya bayyana koma ya gane rana zafi sanyi ina nan gurin ko da yaushe ina faman fafutuka in yi siyayya hmm? ban gane me kake nufi ba malam baby na ne fa shi za a aura mun fa da ka tada Allah nawa na kashe miki sannan kuma cinikin nawa na miki a ciniki ni na kawo ka malam ba wani boye boye ka bani ciniki ba kai miya kake zuwa kake siya ba ba kana da mata bane take aiko ka jimin bebi man da mata idan na siya zuwa nake in bada kyauta saboda ita nake zuwa haba in Allah to yau ga masoyinta ya zo don haka mun gode da ɗawainiyar da kai Allah eh, Allah saka da Allah ya baka wata ƙarya ne ba sai an biya ni kuɗin da na kace ba Allah ya tsire mu ni na ce ka bani ko ni na ce ka bani Baby dan Allah ka ɗauke min wannan mutumin daga wajen raina ɓaci yake yi. Eh, ya mana.